Da sunan Allah mai rahama mai jin kai Zainab mai agogo suna na dauke da ci gaban labarin rukun tsimi. Idan mai sauraro bai manta ba a shirin mu da ya gabata. matsayin inda muka ce DPO ya kira Abi ya ce mishi ya lura cewa wannan rikici ne na family. Don haka su koma gida su sasanta. don haka aka ce sai Opa ya baiwa Hauwa haƙuri shi kuma ya ce ba zai bata haƙuri ba har sai da Ummi ta saka baki sannan ya bata sa jawar kamar ya fashe da kuka nan suka fito kowa ya shiga motarsa ya bata wuta suka hau titi A nan ne muka tsaya yanzu ku za mu ci gaba. Rahila ta ce tsayawa na yi ina kallon matar da Zainabu ta je gurinta komai na ta tsaf kamar Zainabu. Yayin da kamshinta da warina suka haɗu suka bayar da wata irin ma'ana. Anitsa ta tambaye ni suna na ba ta amsa da Rahila. Kallona ta yi sama da ƙasa har lokacin fuskar ta ɗauke da murmushi. Ta kuma tambaya ta a nan garin kike na girgiza mata kai ina faɗin garin mu akwai nisa sosai. Yadda kai ta yi tare da ƙara kallona na sanin ta ce ina mamanki na ce ta yi mushi duk malaman suka maido hankalinsu gare ni sannan suka ci gaba da kallona a cike da kyama haɗi da jan ƙananan tsaki ban sani ba kowa ne ya ishe su na dai ga kowa ya watse suna doɗe hanci yayin da aka bar ni daga ni sai maman su zainabu da kuma ita zainabu Jin an kada kararrawa ya saka ta kalli Zainabu tana faɗin oya go back to class. Zainabu ta juya tana kallanta a hankali ta ce mu tafi. Maman ta ce je tana zuwa. Ta gyada kai ta juya ta tafi cikin nutsuwa ba kamar ni ba da na saba ko ina zani sai dai na kwasa a guje. Juyo da ni tai tana kallo na yayin da na kalli hannunta da ke rike da ta Wani sanyi ne ya ratsa ni ganin babu alamun kyama ko hantara a tattar da ita. Muryar ta na tsinkaya tana faɗin ina kayan makarantarki. Na watsa hannu alamun babu. sannan na ce babana ya ce idan an kwashe amfanin gona baɗi za a ɗinka min amma ni ma ina nan ina tara kuɗi na kafin baɗi zan ɗinka wa kaina da an gama shagalin kirsimeti dariya ta yi ki ce kirsimeti za ku sha na kiɗa kai ina washe baki a hankali ta kamo hannuna tana faɗin idan kin zo gobe ki zo ki amshi kayan makaranta kin ji ko kuɗin da kike tarawa kuma a sha shagali lafiya rahila wani daɗi ne ya kama ni nan da nan na fahimci ashe ba kowa bane yake kyamatar mu a cikinsa akwai masu kyawawan halayya waɗanda ba sa nuna bambancin addinin da ke tsakaninmu murya ta na tsinkaya tana faɗin yi maza ki je aji na kalli ta na washe baki yayin da na juya na tafi har na kai bakin kofa ta kwala mini kira na juyo ina faɗin iye a hankali ta ce idan kin koma gida yau ki ce a wanke miki kayanki sannan gobe a yi miki wanka kafin ki taho kin ji ko na gida kai ina murmushi a hankali na ce ai yau ma sai da na dirje "Rana da toka sannan na taho ta ce yawwa to yi maza ki koma aji har na kwasa da gudu sai kuma na tsaya ina tana yadda Zainabu ta tafi a hankali ni kam ina son in koma kamar ta in dinga abubuwa kamar yadda take yi domin duk da tana karama tana masifar burge ni ina shiga ajin na iske wata malama tana zana musu kofi a saman allo ta juyo ta watsa mini harara tare da kallon kafafuna ni kan ban san me yasa suka sa wa kafata da buje na ido ba ni ma na kalli kafarta sannan na samu guri kusa da Zainabu na na zauna yayin da na bar 'yar tazara a tsakaninmu domin na fahimci ba ta son ina matse ta sosai kuma ko kaɗan ban ga laifinta ba ko ni ce a matsayin ta, haka zan yi ɗan murmushi na saki na miƙe ta gaba ina kallon yaran da ke ta zane a littattafansu ni kam ko littafi ba ni da shi zama na ke da wuya malamar nan ta tada ni tsaye haɗi da kwatsa mani tsawa tana nuna mini wani rubutu da tun kafin na shigo ta yi shi kuma ba ta maimaita mana ba ta ce wai na karanta mata mai ta rubuta na kalli rubutun na kalle ta sannan na ce ƙasa dai kofi kika zana amma sama ban san me kika rubuta ba yan aji suka kwashe da dariya a ta ce in fito gaban allo na fita ina zara idanu kallo na ta yi sama da ƙasa sanan ta ce na cire kallabin da ke kaina na kalle ta da sauri dan ban ga abin da ya yi haɗinta da kallabi na ba ta kuwa kwatsa mini tsawa tare da sa bulalar da ke hannunta ta tuge kallabin tera a ƙasa hannuna na saka na dafe kaina ina jin wani irin yanayi na tozarta don rabon da in yi kitso tun wancan kirsimetin ta saka bulalarta ta dinga zane min hannuna da na rufe kan nawa da shi har sai da na janye dan kaina sannan ta sa bulalar ta ɗago ƙasan bujena tana faɗin ke wace irin ƙazamar dabba ce wace irin sakarar uwa gare ki da ta barki haka na fashe da kuka ni da ko uwar ma bani da ita ina kallon yaran ajin da ke kallona suna nuna ni haɗi da yaman dariya na mayar da kallona ga Zainabu da ta tsira mini ido tana kallona haɗi da ɓata rai tana toro baki da gudu na fita daga ajin ina kuka yayin da Zainabin ta miƙe za ta biyo ni. Ina jin malamar ta kwantar da murya tana tambayar ta, "Autar malama, ruwa za a shawo?" Ban san me ta ce mata ba, na gare ta fito, ta biyo ni tana kwala min kira. Tsayawa na yi har ta ƙara saguri na, ta riƙe mini hannu tana faɗin ke shiru. kamar dama jira nake nasa bayan hannuna na goge hawayen ina faɗin to Zainabu yi. ta ce taho mu je ki faɗa wa na ki ce malama rabi ce ta da keki ba ki mata komai ba na make ka faɗa ina faɗin ni dai gida za ni a hankali ta ce mini ki bari a tashin rahila kai tsaye na ce ai boje na zan wanke idan na je sannan na tsefe tsona. kallon bujen na wata yi sanan ta ce kina so in kawo miki irin kaya na gobe na ce ai ba zan sake zuwa ba ta kalle ni da sauri tana faɗin me yasa na ce kullum sai an ke ni ko ban yi komai ba kuma malaman makarantar nan kyamata suke yi ba sa so na ban san me na yi musu ba ba sa son na raɓe su kwata-kwata ta turo mini ido ta ce to ai ni bana kyamar ki kuma ina son ki haka ma mama na tana son ki ki zo kin ji ko zan koya miki karatu kuma zan baki irin kaya na zaki zo ko rahila na gida kai da sauri ina washe baki ta saki hannuna sanan ta ce zan kawo miki gobe na ce mata to aka ta juya ta koma aji yayin da na juya na tafi gida ina ji a raina kamar kada in ƙara zuwa bokon sai dai ina son Zainabu ina son in yi kawa da ita shine kawai dalilin da zai saka ni ci gaba da zuwa bokon amma da babu Zainabu babu abin da zai saka ni ci gaba da zuwa makaranta ana tsangwama ta. Cike da takaici da kyamatar addinin musulunci na isa gidanmu domin ana wa tunanin babu wani dalili da zai saka su dinga tsangwamata da kyamata face addinin su ne ya koyar da su kyamatar wanda ba addinin su ɗaya ba. Idan ko haka ne to babu makawa zan iya cewa gara addininmu da nasu domin Yesu ya koyar da mu ƙauna haɗi da son juna ko da kuwa ba addini ɗaya muke da mutum ba. Lokaci guda wani sashe na zuciyata ya tunatar da ni Zainab da Maman tafa, mutanen da ba sa kyamata ta limshe ido na yi a hankali ina faɗin watakila ba sai nisa a cikin addinin ba ne amma kuma yadda suke rayuwarsa kaɗai ya isa ya tabbatar mana da sassan addininsa da kyau. To ko dai ba gurin bauta ɗaya suke bauta ba Tun da mu ma ai kowa da cocin da yake zuwa kuma kowacce da irin abin da take bi dan karamin tsaki na saki ina kokarin tura ciwake da ke kokarin kama agwagwa ya ɗago haɗi da dalla mini harara sai dai bai ce min komai ba ya ba agwagwar da gudu suka nufi bayan gida ni ma ban wani bi ta kansa ba na karasa bakin dirimi ina satar kallon asabe da ke hambaɗa tuka a bakinta taɓe na nayi a raina ina jinjina irin wannan maitar ta asabe menene a cikin toka da mutum zai dinga sha haka fa shekaran jiya na ganta tana sansunar da daudan buje na daga cirewa in yi kashi wanda ni kaina ko da kuɗi ba zan iya kai shi hanci na ba saboda masifar ɗoyin da yake yi tsaki na koma saki jin na yi tuntuɓe da malmalar tuwo Na ɗauki bokitin ƙarfen ladiyo da na gani a yashi a tsakar gida, na nufi rafi, na ciko shi fal da ruwa, har yana rinjaya ta. Da kyar na kawo shi cikin gidan, na zo na ajiye shi a bakin dirimi, na nufi ɗakin babana ina kwala masa kira. Ya amsa da kyar, alama bacci yake yi, kiran nawa ne ya tada shi. ina jin sautin hammarsa sannan ya buɗe baki da ƙyar ya ce lafiya zilleliyata har an dawo bokon ko gudowa kika yi na da kai kamar yana kallo na a hankali na ce eh baba yanzu na dawo amma dai ba ta wa aka yi ba ko zilleliyata ya tambaya yana daga cikin ɗakin a hankali na ce wata malama ce a mu ta yi min rashin mutunci shine na tawowa ta gida me ta yi miki ya tambaya da sauri kai tsaye na ce doka na ta yi ban yi mata komai ba sannan dan rashin mutunci ta toge mani kallabi da bulalarta ta kuma sa ajin mu suka yi ta yi mani ihun wai ni ce kazama ko ta ci kwal ubanta, barni da ita zilleliya, gobe har bakon zan je in ji dalilin wannan rashin mutunci. Ai ba jaka na kai musu ba. Yoban da rashin mutunci, me na ce miki kazama, ko ba ta san duk ƙauyenmu babu mai kyawu da tsaftar ki ba. Shi yasa kowa ke ƙaunar ki. Ya karashe maganar haɗi da fitowa waje. Wani daɗi ne ya kama ni jin irin abin da babana ke faɗa. Yayin da na washe baki ina so sa takassaina a hankali na ce ko baba. ya gyada kai sannan ya ce e mana yozin leliya da babu ruwanta banda matusa da ta yi miki cikas ai da an dinga zuwa ana kwasar albarka a gurinki kallonsa na yi da sauri haɗi da sun koyar da kai ƙasa domin gaskiya ya faɗa ni kaina na san tusa ta mani cikas a rayuwa sai dai ya zanyi in daina muryarsa na tsinkaya yana faɗin wai shin ma faɗa musu aka yi mu san bakon muke yi da za su dinga dukan ki yo ai ba dan pastor ya ce in kai ki ba da ba zan kai ki ba bakon banza bakon wofi me za ta amfana mana ni da ke zilleliyata in ban da surutu da taɓewa da za ta ja mana Dan ma dai kina da miji a hannu ne, ai da san in ce ko mijin aure sai kin rasa. To uban bakon ya ƙara shi maganar a fasace. Ni ko na washe baki ina faɗin yawwa babana, gobe mu je ka ci uban ubansu, kar ka raga wa kowa a cikin su domin dukkaninsu ba mutunci ne da su ba. Shiroyai yana kallo na, yayin da na mika masa hannu ina faɗin kuɗi za ka bani na siyo omo. Ya kalle ni sheƙeƙe cike da mamaki sannan ya ce me za ki yi da omo zilleliyata ko kin manta yau laraba ne ba lahadi ba balle na ce ko wankan coci zaki na washe baki ina mayar da hannuna baya sannan na ce yau maman su zainabu ce ta ce na wanko buje na wace ce kuma zainabu Ƙawata ce a can bokon kuma ita kaɗai ce ba ta ƙyanƙyami na. Na ba shi amsa ina wulla hannuna baya. A hankali na ga ya jijjiga kai cike da mamaki. Sannan ya lalubi 'yar shararsa ya fiddo naira goma ya miƙa mini. Na karɓa na kwasa da gudu na sawo omo. Sai dai ina dawowa na iske maman Asabe na wanki da ruwan da na ɗebo zan yi amfani. Na kalle ta na ɓata rai ina faɗin kai maman sa Asabe shi za ki kwashe mini ruwa ki yi wanki ni ma fa buje na zan wanke. Ta watsa mini harara sannan ta ce ai sai ki koma ki ɗebo wani wani tunda kafar ki ba na kasa gare ta ba kafin na bata amsa ta fasge oman da ke hannuna haɗi da zazzage shi a cikin ruwan wankin ta, sannan ta wallo min ledar tana faɗin shagiya kamar ke kaɗai ce ke da uban da zaki dinga zuwa yana baki kuɗaɗe kina kashewa to sai ki bari idan na fidda ruwan dauɗa kya ke bujan naki a ciki to roba ki nayi ina ƙunƙuni wanda babu komai a cikinsa da ya wuce zagi da tsinuwa haɗi da alkaba'i iri-iri sannan na koma bakin dirimi na zauna ina jiran ta gama sai da ta gama sannan ta turo min ruwan daudar na cire buje na na tsoma a ciki na matsake shi sannan na ɗauraye da ruwan ɗaurayarta na sakale shi akan katanga na dawo na samu guri na miƙe ƙafafuna haka na yi zamana daga ni sai yar karamar rigata da bata wuce cibiya ba babu ko ɗan kamfai har ta bushe na ɗauka na mayar da kayana sannan na leƙa tukunyar tuwo na ga babu komai na shafa ciki na tare da matsawa na ɓuya bayan dirimi na duka har ƙasa na yi fitsari na yayin da na tashi na je gaban tulu na ɗebo ruwa a roba na dawo inda na yi fitsarin na wanke sannan na koma ina kallon asabe da ta fito da gudu tana kwarara amai murar ka na ji tana tambayar asabe wannan amai na lafiya ne kuwa kullum sai kin sheka amai kuma ke ba zazzabi ba mama asabe ce ta yi ta ce to dama an taba amai lafiya kalau ko kuwa kanta aka fara yin amai da za ku zuba mata ido kuna kallo kun san dai diyata ba yar iska ba ce ballantana ku ce wake ta ci Yawa ya sani bayan ga alamomi nan sun bayyana yarinya ta yi ɓalɓal ga shagen kwaɗayi Jiya fa bango ta kama tana gurgura, ga kuma kidayar dangi nan sun fara turo riga cewar Ladiyo da ke surfe, ta kuwa hayayyako mata cike da masifa, yayin da na yi zuru ina kallon su, sai da suka gama masifar su mai isar su babu wanda ya yi kokarin raba su, wanda idan da sabo sun riga sun saba, sannan ta ja Asabe suka shiga ɗaki tana faɗin mu je na baki magani autata. bakin cikinki shi ne zai kashe mutanen gidan nan. Domin kuwa na gaba ya yi gaba na baya sai tsintar hula. Kar ki damu autata ni na san matsalar ki. da uwa da waken da kike ci ne take bata miki ciki. Shigewa suka yi har da sakin uban labule sai dai daga jin yadda maman Asabe ke maganar zaka tabbatar da iyakar ta labanta ba ta wuce har zuciyarta ba kuma tana yi ne dan kawar da hankalin mutanen gida. Ni kam gyatsa na saki ina kallon su yunwar da ke ciki na ita ce kawai matsalata. Sun fi awa biyu suna zantawa ƙasa-ƙasa babu wanda ke jin me suke faɗi yayin da na jiyo sautin kukan Asabe ƙasa-ƙasa zuwa can kuma suka fito a tare sai dai kallo ɗaya za ka yi wa maman asabe ka fahimci a ruɗe take lokaci guda ta ya fito ni da hannu yayin da na miƙe na bi bayanta ina washe baki watakila, ko magani za mu je daji amsowa Wani daɗi ne ya kashe ni, ko babu komai na san za ta bani komar ce idan muka dawo. Na walla hannuna baya ina faɗin sai siyo dambu kawai na ci ba sai na kwakulo kuɗi na ba. Hankali na sakin murmushi yayin da na ƙara azama na riske su. Ta bayan gida muka bi muka yanka cikin daji, sai da muka yi nisa da garin sosai sannan ta finciko ni ta maido ni gabanta, yayin da ta ɗauke ni da wawan mari, sannan ta ɗaga ni sama ta kwaɗa ni da ƙasa. Sai huci take yi kamar wacce ta yi wasan tsere, na wantsila na miƙe tsaye a ruɗe haɗi da dafe kunci na ina kallon ta cike da alamar tambaya domin ni ban san me nayi mata ba don haka na shiga tambayar ta yo me nayi miki maman asabe lokaci guda na mayar da kallo na ga asabe da ke tsaye a gefen mu idanuwan ta jawar kamar garwashi sannan na mayar da kallo na ga innarsu ina kwalo ido waje sannan na kuma tambayar ta wai me nayi miki ne eh ta kai mini uban doka tana faɗin uban me yasa kika ja mini diya da sauri na ce yo ita akuya ce da zan jata ni ban jata ko ina ba ta kai mini wani dukan haɗi da shaƙe min wuya tana faɗin sai kin faɗa mini uban me yasa kika kai asaba gurin Jacob ko kuma na mai shaki mushe yanzu nan na kwalalo ido waje da kyar na ce daga taimako ban rufe bakina ba ta ci gaba da jibgata a cike da jin haushi kamar za ta kashe ni yayin da take wani irin kuka idanuwan ta jawar kuma ɗauke da ma'anoni iri-iri kukan nata ne ya hana ni yin nawa domin mamaki ta bani ni da ya kamata na yi kuka amma ba ni nake yi ba sai ita kuma idan an bi ta gaskiya ai ba wani mugun abu na yi mata ba asali ma ita ce ta koya mini yadda zan samu kuɗi ni ma kuma na koya wa ɗiyarta to menene na jin haushi na har ta kai ga duka ganin abin ba mai karewa bane gashi tana neman hallaka ni yasa na fara kokarin kwatar kaina ina ihu da kyar na samu na zille na nufi cikin gari ina kuka hari da soshe-soshe yayin da fuskata ta yi jawur bayana kam wani irin zugi yake yi ta ko'ina. A bangaren me kuwa babu yadda Opa bai yi da ita ba akan wai kar su koma gidan Abi. A cewar sa wai Abi ba shi da lafiya idan har suka koma to wata rana banka musu wuta zai yi ya kone su baki daya tunda har zai iya kai dan da ya haifa police station akan matarsa to ba wani bakon abu bane dan yayi yunkurin kashe su gaba daya dan murmushin mitai dan ita kam dariya yake bata to idan ba su koma gida ba ina yake so su tafi kuma wani dalili ne zai saka ta bar gidan mijinta tsawon shekarar su nawa suna tare ba ta taba koda fita ta bar gidan cikin fushi ba sai yanzu rana tsaka za ta bar mijinta akan abin da ba zai dawwama ba ita kam kwata-kwata ba mata tunanin akwai wani abu da zai saka ta bar gidan abi da sunan yaji ko kuma rabuwa jin yana neman damunta ya saka ta juyo tana tambayarsa ina kake son mu tafi abdulmalik kai tsaye ya ce ko ina ummi amma ba za mu koma gidan doktor ba hankali ta ce doktor kai tsaye kuma oppa ina abin ta tafi Ba tare da ya kalle ta ba ya ce, ai dai ba sunansa na kira ba ko ummi, dokto na ce, a'a malama dai Abdulmalik wani irin ummi kuma ko daɗin ji babu, ai yadda ka kira shi da doctor ni ma malama ya kamata ka kira ni ta faɗa tana kallon ƙwayar sa. sun koyar da kai yayi ƙasa yana faɗin ya haƙuri amma dan girman Allah kar mu koma gidansa wallahi wata rana sai waccan matar ta sa shi ya cinna mana wuta mu tafi kawai ummi ni na san inda zan kai ku da indi ku zauna hankali kwance ashe dai har yanzu baka da hankali wato kashe mini aure zaka yi ko Abdulmalik Shin faɗa mini, ina kake da shi da ya wuce gidan aure na daraja, kenan ba za ka ji kunya ba yau a ce mamanka ta yi yaji ko kuma ta rabu da babanka baki ɗaya ni kam ba zan iya wannan abin kunyar ba Abdulmalik kuma banda abinka duniyar duka duka nawa take komai ai dan hakuri ne kuma kai ma ina so ka cire dukkan wani abu da ke ranka abi ubanka ne baka da wani da ya wuce shi duk duniyar nan dan haka dole ka yi hakuri da dukkan abin da zaka gani ko kuma ka ji wata rana zai wuce kamar ba a yi ba sai dai ka bayar da labari shiru ya yi mata ba tare da ya ce ofan ba domin san ba haka ya so ba kuma baya tunanin zai juri wannan rashin mutunci kwafa yayi yana kallon waje yayin da ya dauki aniyar komai zai faru sai dai ya faru amma ba zai lamunci cin zarafin ummi ba Dan garamin tsaki ya kuma saki a hankali ya ce, Wace irin rayuwa ce kike so mu yi ummi? Abifa ya kai ni police station saboda wata banzar matarsa. Ta buge masa baki da bayan hannunta, a kul kar na sake ji ka zage ta dan Allah dan kamar abanka ka zaga saboda shi ne ya auro ta kuma daidai take da shi tsabar takaici ya hana shi ce mata komai yayin da ya jingina kansa da jikin kujera ya rufe idanuwansa ruf har suka karasa gida suna shiga suka hango indi zaune kusa da baba hallero sai dai daga yanayin yadda take maganar zaka iya fahimtar wani abu take faɗa masa mai muhimmanci yayin da ya shiru ya kura mata ido yana sauraron ta idan ta tafta hawaye ummi ta kwala mata kira ta taso da sauri ta nufo su don har ga Allah ba ta ma lura da zuwansu ba ta ga dai baba halliru ya miƙe amma ba ta lura da get ya buɗe musu ba ta matso kusa da ummin tana tambayar ta a ruɗe cike da damuwa ummi ina kika je ko sabbi suka ba a baya ina oppa me ya sami idanunsa Kafin ta numfasa ta hangi Oppa ya fito daga mota ta yi gurinsa tana tambayarsa ya idansa. Tausayinta ne ya kama shi duk ta hargitse tana neman fita hayyacinta ga wata ramar da take yi a tsatsaye. Riko hannunta yayi yana faɗin ba wani abu bane indi yar bigewa ce kaɗan kuma an bani maganin da zan sha shi nan da anjima kin ji kar ki damu kanki babu abin da ya same ni ta gyaɗa kai a hankali tana kallon ummi da ta karasa kusa da su tana tambayar ta me kike faɗawa baba halliru shine ya ce ya ga kamar gidan nan babu kwanciyar hankali sai kika ce masa eh ko a'a ce masa nayi oppa ne suka samu matsala da anta Hauwa shine Abi ya mare Sha'idu ta watsa mata harara me yasa kika faɗa masa haka sun koyar da kanta ƙasa ta yi ta ce tambaya ta yayi ummi ke kuma ba za ki iya ce masa babu abin da ke faruwa ba a hankali ta ce in yi masa ƙarya ummi ke fa kika ce ko mun ɗacin gaskiya na dinga faɗar kuma ma wallahi ko ka masa ƙarya yana ganewa sai dai kawai yayi murmushi ya kyale ka ta watsa mata harara sannan ta yi ƙasa da kanta da sauri juyawa ta yi tana faɗin kar na sake jin kin faɗa wani halin da gidanku ke ciki kin ji ko ta gida kai a hankali na ji ummi ki yi haƙuri don Allah Kallonta ta yi cike da tausayi ta ce ya wuce sannan ta mayar da kallonta ga oppa da ke ƙoƙarin fita daga gidan Dan garaman murmushin yaƙe ta saki haɗi da ƙwala masa kira tana faɗin zo nan offa ya dawo ya tsaya ba tare da ya ce mata komai ba ta ɗan faɗaɗa fara'arta a ƙoƙarinta na kwantar musu da hankali duk da cewa ƙasan zuciyarta baƙiƙirin yake a hankali ta ce ni kam yaushe za mu je wannan ƙauyen ne Duk da yana cikin ɓacin rai, hakan bai hana shi sakin fuska ba yana faɗin wanne kenan ummi ta saki marmishi wanda iyakar salabanta ta ce nasiraliya ko rahila take ka san manta sunan surukar tawa nake yi yayi marmishin jin kunya yana faɗin kai ummi rahila sunanta ta kalle shi ganin yadda fuskarsa ta washe kamar ba shi ba a hankali ta ce Ka ga yanzu ba zan sake mantawa ba yaushe za mu je ko yau za mu iya zuwa ummi ya faɗa kai tsaye a fuskarsa ɗauke da farin ciki wani sanyi ne. ne ya ratsa ta ganin yadda yake ta uban murmushi yayin da ta mayar da kallon ta ga indi ita ma ta ga fuskar ta a washe domin ba ta da wani buri da ya wuce ganin yaran ta cikin farin ciki cike da nutsuwa ta ce me hakuri zuwa gobe ko offa ai yau lokaci ya kure gashi ba mu shirya ba kuma banda ka ai sarka ta zan je na gano kaga kuwa dole na je mata hannu biyu ya dan saki lallausan murmushi bacin ran da ke fuskarsa ya bace bat kamar wanda aka yi wa albishir da gidan aljanna A hankali ya jijjiga kai cike da gamsuwa, ya juya ya nufi ɓangarensa su kuma suka shige ɓangarensu. Sai dai yana shiga falon ya iske Maimunatu ta kwaso takalmansa, safa da kuma underwears ɗinsa a cikin bokiti. Ta fito daga bedroom ɗinsa, sakin baki yayi yana kallonta. Yayin da ta yi ƙasa da kai, ta lankwashe murya tana faɗin har kun dawo. ya idan naka ina fata babu abin da ya faru da shi to be frank bana jin daɗin abin da anta hawa ke yi san ba ta kyautawa wata tsawa ya daka mata yana faɗin da Allah can banza karamar munafuka ba kanwar uwarki bace zaki wani lallabo ki shigo mana bangare kamar jinjirar barauniya kina fadar bata kyautawa to me ya shafe ni da kyautawar ta ko rashin kyautawar tata ai duk ku ne babu wani abin da kuka iya sai ku shiga family ku watsa shi da wani shagen hanci naku kamar kofar gari dan ce min da gani tun kafin na lallasa ki anan kuma wallahi ko ihun ki ba za a ji ba ballanta na ki tunanin za a zo a karbe ki cikin rashin jin haushin abin da ya faɗa ta matso tana faɗin wallahi da gaske nake na bayanta ko da take cousin halin mu ba ɗaya bane ya watsa mata harara yana kallon ta sama da ƙasa sannan ya kuma tambayar ta wai ma uban me ya kawo ki bangare na me zaki yi da kayana da ke hannunki ko ni ma kai ne zaki yi a wanke ku shanye to wallahi Oppa ya fi kola bita ɗaci. ta wani rausayar da kai ƙasa tana farfare da idanu a hankali ta ce na ga sanyi da tini, zan goge takalmanka wayas ɗinka da safunanka kuma wanke maka su zan yi mamakinta ya hana shi sake mata magana yayin da yake maimaita maganarta shi kam yaushe ya fara magana da ita har za ta shigo ɓangarensa kai tsaye ta kwashi kayansa da sunan wanki a hankali ya tsinkaye muryarta tana faɗin mu je ka cire kayan jikinka sai na haɗa da su na wanke maka da saurayi ya ja baya ganin ta zo dab da shi har yana iya jin saukar numfashinta Lokaci guda bacin rai ya fito karra a fuskarsa yayin da ya nuna mata kofa yana faɗin ko ki fitar mini daga ɗaki ko na yi miki dukan tsiya wallahi ba na son iskanci da rainin wayo duk tsawon shekarun da na ɗauka ke ce ke min wanki ko ko ba na wankewa ne aka faɗa miki. Ta lankwasa murya tana faɗin na ga kamar yau baka jin daɗi ne kuma ga abin da ya faru tsakaninku da antina please ka bar ni na yi maka yau dai ɗaya. wani haɗaɗɗen mari ya tsinka mata ganin tana niyyar kamo masa hannu yayin da ya ci gaba da aika mata da wani irin mugun kallo dafe inda ya mara ta yi da sauri ta ɗago tana faɗin ba zan damu ba don ka da ke ni muddin duka na zai sa ka farin ciki me yasa ba ka ganewa ne har zuwa yaushe ne za ka fahimci irin ƙaunar da nake maka wallahi ina matuƙar ƙaunar ka auren ka nake fata dariya ma ta bashi don haka ya saki yar siririyar dariya yana kallanta hankali ya nuna mata ƙofa yana faɗin fitar mini daga fat banza karamar munafuka babu inda zan je muddin baka amshi tayina ba Na dai hannun rigar sa yayi yana faɗin ki ce kin shirya shan duka kuwa wallahi dukan ki zan yi har sai kin bar mini ɗaki a guje ko me za ka yi sai dai kai ta faɗa kai tsaye ya kuwa gyaɗa kai yayin da ya zaro belt ɗinsa a ƙugu ya ci gaba da lafta mata hankali kwance har wani sanyi yake ji don ko babu komai ya rage raɗaɗi da takaicin da cousin ɗinta ta kunzuga masa. Tun tana daurewa har dukan ya fara shigarta yayin da ta fara kai hannu tana karewa. Ganin dukan ba mai karewa bane yasa ta fara neman hanyar kwatar kanta sai dai yadda yake lafta mata belt ɗin yasa ta duk ta rode ta fara kururuwa tana ihun neman taimako shi kam ko a jikinsa har 'yan siririyar wakarsa yake rerawa yayin da zuciyarsa ta yi fes kamar madara. da kyar ta kwaci kanta ta fita daga sa da gudu tana kuka yayin da ya ajiye belt din ya kwashe kayansa da ta zubar ya mayar ya ajiye sannan ya shiga ban daki ya wa kansa ruwan dumi Mai sauraro, bari mu dakata a nan sai ka biyo mu a shiri na gaba domin jin yadda za ta ci gaba da kasancewa.